وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجزاك الله تبارك وتعالى ولا يتكرم أو نولي أقوما ديريونا لو كشي جم قبل كارس من التفسير كما جم كسابا ودي ما كمان شو بإذن الله تعالى تام كشي إلا بكفاية jamuna muna yammacin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ba hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shi ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratun yusuf muna cikin aya ta 23 ba mu kai ƙarshen ta haka malam zai isa ake karanta ta wara wa nasu lati huwa min zai tiya nafsi وقالت التي هو في بيتها عن نفسه وأغلقت الأبواب وخلقني أبواب وقالت هيئت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَمَهِّلَ بِمَا لَوْلَا اللَّهُ قُرْآنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنُرْضِيَ عَلْكُمْ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دون وألف وألف بينها لتذهاب قالت ما جزاء من أراد بأهلها أن إلا إلا أن يبتدع أو أباه قال هي راوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسي sai wacce yake cikin ɗakin ko cikin gidanta ta neme shi da kansa wa ghallaqatil abwaba sai ta kukkulle kofofi wa qalat tace wato kace ta kukkulle kofofi wa qalat haytalat tace zo kawai sai shi neman tsarin Allah إنه يد لمريتي إنه شي ربي أبن جدنا أحسن مسوايا يا كوتتا مقوماتا نزوجينا إنه لا يخلف الظلم وإذا لم يجي الظلم فشنة ولقد همت به حقيقة تايمير تايكة الفحشاء بشي وعم بها shi kuma na abu ya karsu da shi ya karsu a ransa shi ne wa hamma biha ko ka ce wa hamma biha shi ma ya yi hammu da ita laula an ra'a burhana rabbi ba zan da ya ga hujja daga wurin ubangijinsa ba kazalika wa lamarin ya gudana a haka ne da na sarifa an hukku a da mu kawo masa da mummunan abubuwan fasha da alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi yi Yusuf daga cikin bayan mu farkakakku zaɓaɓɓu wasaba kalbana sai suka yi riganga gurin ƙofa waƙaddas kami zahu da gudurin da ta ga masa riga ta baya wa alfa ya tsaye da ha sai suka iske mai gidanta shine mijin talladal ba ba gurin kofa qalat sai sai wufta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'a ba abin da ke sakamakon wanda ya nufin wani mummunan abu da iyalanka illa an yusdana sai kawai akan shi kurkuku a tsarin shi au azabun alim ko kuma sakamakonsa ya zama shi ne azaba mai raɗaɗi qala sai shi annabi su a bangaren sa sai yace hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni da kaina saboda ka sai kokarin ta saka shi cikin matsalar shi kuma yi kokarin kare kansa hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida daga cikin mutanen ta ba da shaida shaidar ita ce in kana sami su hukun da min kubulin idan riga shi Yusuf an yaga ta ne min kubulin ta gaba da kasu kuma ta yi gaskiya wa huwa minan kajiri shi yana cikin makayyata inda yanzu kaga abin ya zama gardama ita tana cewa shi ne mai neme za ka take cewa ba abin da ke sakamakon wanda ya nufi iyalanka da mummunan abu sai a kai shi kurkuku ko kuwa masa azaba mai tsanani kenan kamar shi yanne ne abin take kilimin kenan to shi kuma bangaren sai na a hiya rawa ni an nafsi to ne ba bada shaida sai ya da shaida cewa to yanzu abin da za a yi shi ne sai a duba in da kamin su da min duburin a min kubulin kinako idan rigarsa ta yage ne wato an yaga ta ne min kubulin ta gaba فصدقت wannan matar da tace Yusuf ya neme ta sai gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi yana cikin makayyata idan shi ne ta amma wa in kana qamisuhu qudda min duburin idan kuma rigar shi aka lura cewa qudda min duburin an ya gari ne ta baya fa kazaba dole matar ta yi kayya abin ta hudu ba gaskiya ne ba wa huwa min as-sadiqin shi annabi yusuf yana cikin masu gaskiya shi ne shaidar da mai shaida ya bayar cewa wannan shi za a duba a matsayin ka'idar da za ta nuna wani ne mai gaskiya a cikin ka sai yake falamma ra'a qamisahu yayin da ya gari kan tashi falamma ra'a qamisahu yayin da ya gari rigar tashi ƙudda min duburin an ya rigar ne. ta baya kala sai ce innahu min kaidikunna wato shi al'aziz ke mijinta ce innahu min kaidikunna ce wannan da yana daga cikin makishin hukuma ka inda kai da kunna azim da lima kishi kuma girman saboda ka yusuf din nan babu shakka ba shi ne ne ba wani makici ne kuka ya irin makici na ku inna kai da kunna azim wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam kamar ce jiya mun duba wani bangare na wannan aya wanda abinda muke cewa shine kamar wannan daba ta kissar annabi Yusuf tana tsawara maka <clears throat> matsayin da ko yanayin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya samu kanshi a cikin gidan Aziz Misra musamman tare da matar shi wace ita ce aka yi mawasiya ta kula da shi shawar annabi yusuf ta kama ta saboda kawace wanda shi ɗaya mata sannan kuma da la'akari da irin kyawun da annabi yusuf yake da shi da haka ta kasa kwanton ɗin kanta ta kasa haƙuri a sai da ta yi plan na ganin cewa lalle annabi yusuf ya aikata alfasha da ita a wannan filin nata sai kokarin kai shi ƙuriyan gida dukkan ƙofofi ta ɗauki matakin kulle su sannan ta nuna mashi abin da take bukata ina fatan gani sannan kuma ta bashi cikakken dama ta ce da shi haikalan kawai zo bismillah ta irin wannan filan a irin wannan yanayi ta sallama kanta da su sallama wanda ƙarshe tare da itikadin da take da shi a irin matakin da ta dauka ba wanda ya zai gansu ba wanda ya ganin su don duk kowa ta da su sannan sana da itikadi da yarda da cewa duk abin da ya faru to asirin su ba zai bayyana ba ko asirin su ba zai tauru ba wannan shine mafici mai hadari ta wannan matar ka shirya kaɗai don ganin cewa kana buƙatar lalle annabi su alaihi salatu wa salamu ya aikata alfasha ta zinarinka wanda muka ce yana daga cikin abin da malamai suka ce ake ɗauka a matsayin izna da abin lura a cikin wannan kista na cewa lalle mata da kake ganin su suna da karfin sha'awa suna da ƙarfin algari da kadalika suna da matsayi na cewa wato na kasa control din shi wannan sha'awar nasu ko ita wannan sha'awar tasu musamman lokacin da dama ta samu gare su suka kaɗe ta ko suka samu dama tare da mutumin da suke sha'awar da suke son suna da ƙarfin sha'awa kuma suna da rauni wajen iya control din ita sha'awar tasu don haka abin da ya faru ya faru ga wannan mata ta da annabi yusuf duk da cewa ita babban mace ce wasu matsayi na duniya a zahiri ba ta haɗa ta da annabi yusuf a wannan lokaci yanzu shi yusuf alaihi salatu wa salam an kawo shi gida ne a matsayin bawa ita kuma matar sarki ce amma ka sawara duk wannan matsayin da aka kasoke shi kaɗai don buƙatar ta tafiya to irin wannan muka ce ɗabi'a ta mata da ƙarfin sha'awarsu dan yadda shi yake sawwala musu al'amurra irin wannan to abubuwa ne wanda suke suna faruwa kwarai kwarai da gaske a cikin gidaje muka ce musamman gidajen masu sarauta ko masu mulki ko wasu masu kuɗi ko wasu malamai da hidimomin jama'a suka da yawa ya zama cewa ba su da cikakken lokaci na iyalansu sannan saboda wadatar su sun ɗauko wasu mutane sun kawo cikin gidajensu saboda yi musu wasu hidimomi da wasu alka da sai ka yi alaka ta kullu tsakanin matar mai gida da yaron gida a sirran shi ba wanda sani sai aka wani yaron gidan sunansa ba? ko sunan shi mai dafa abinci ko sunan shi mai wanki da guga ko sunan shi mai shara da kula da fulawa ina fatan gani ko ma sunan shi dan uwan miji kamar ka ce kanin miji ko dan dan uwan miji ko da abin da kama da wannan irin da wanda ake daukowa a cikin gida wanda su ba muharramai bane a wurin mata to suka ce matsaloli irin wannan yana tafawa ruwa a cikin gidaje kamar da yadda kaska kaga qur'ani ya tsawara mana abin da ya faru tsakanin annabi yusuf da wannan mata ta sarki kawai sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala tsali cikin matan da kuma yaran da ake ajiyewa cikin gida a irin wannan yanayi don haka shi yasa muka ishara zuwa ga cewa nasoshi da yawa na shari'a hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsawata ya ja kunnen mutane cewa irin waɗannan mutanen da ake ajiyewa cikin gida da himmar hidima ko suna da kusanci ga shi mai gida to in bukata ta kama na aje su su hidima a cikin gida babu laifi amma dole ne a ɗauki mataki na kula sun san gaske da kuma ɗaukar mataki na cewa san ba za a ba su dama ba su rika shiga wurin mata ba ko su rika kaɗaita da su ina fatan gani wannan yana haifar da matsala sannan shi yasa na soshi za ga suna gwada haramcin haka haramcin irin wa'in mutanen da ba mu harraman mata ne irin wannan ba su rika shiga wurin su kai tsaye ko su rika kaɗaita da su al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyakum wa dukhul al-nisa' iyyakum wadkhula ala nisa ki kashe da gudu shiga wurin mata ku yi hankali da lokaci lokaci kuna hutawa cikin gidajen mutane kuna shiga gidan mata wata inda ba kan fa qala rajulun min al-ansar sai wanda daga cikin mutanen Madina yace ya rasulullah ara'aita al-hamwa yace ya manzon Allah me kake gani dangane da makusancin miji alhamdu suka ce shine qaribu zauji makusancin miji idan mutum yana da wata alaƙa da miji ya kake gani ya rika shiga gidan gidan shi wannan dan uwan shi ko makusancin naka inda matarsa take وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في صلى الله عليه وآله وسلم تمشي الحم الموت ya ce ai shi wannan dan uwan miji kamar mutuwa yake hadarin da ke sassane da shi ya ka bashi dama ya rika shi cikin gida inda mata duba da cewa da kusanci da da mai gida, to hadarin da aka sassane shi da kasan hadarin mutuwa yake Allah ke komai sai ya faru na alfasha wanda baka taba tsammanin sa ba a wani hadisin wanda Imam Bukhari ya rawaito shi ma yake cewa la ya khalwanna rajulun bi imra'atin wala tusafir imra'atun illa wa ma'aha bu mahramin yace la ya khalwanna rajulun bi imra'atin lalle kada wani namiji ya kadaita da wata mata ko wani irin mutum ya yi hankali kar ya zake ya kaɗaisa da wata mata wacce kenan ba muharrama shi bace da zalika ba halattacciya ce gare shi ba idan haka tattare da shi akwai matsala akwai haɗari akwai yiwuwar abubuwa masu nauyi su faru ya ce kuma wala ta safirin ra'atun kada wata mata ta yi tafiya illa wa ba a hazu maharamin fashe, tare da ita akwai maharamin ta tare a sake ta ta yi ta tafiya ita kadai da kwana inda ta ga dama ta tsaya inda ta ga dama wa haka na wani kuskure riwayar babu ahmad ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma kala rajulun bin ra'atin illa kana shaytanu thalithahuma ma kala rajulun bin ra'atin shi wani mutum bai taba kadaituwa da mace ba su tsayawa wuri guda a keɓance cikin ɗaki ko cikin gida ko a shago ko a ofis su kaɗai ta wurin illa kana shaitan misali ta huma ba shi shi ɗanne na uku wannan duka dai nuna da nuni ne zuwa ga cewa kaɗaiton namiji da mace yana tattare da haɗari wata riwayar ta almamu tirmidhi da ibn hibana da sauran malaman sunna yace ala la ya yaqal wanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahum ash-shaytan shi ala ku saurara la ya yaqal wanna rajulun bi imra'atin tabbas wannan mutum ba zai taba kadaituwa da wata mace ba ko a ina ne illa kana salisa huma shaytanu shi shaytan ne na uku su wanda ka shaytan zai zama na uku su ya rika ba ka mummunan shawara game da shi wanda mutum ta kaɗaita ta da shi sannan ya rika baiwa shi ma mutum da mummunan shawara game da ita wannan matan da ya ta da ita shi ɗaya ƙawata kawata mata shi zalika ya kawata mashi ita Shi ne zama shi ta kuma Allah ke Baka haka dole ne eh, ya zama a ɗauka a ɗauki matakai sun san gaske na kulawa a cikin gidaje da wuraren aiki da ofisoshi da kasuwanni shaguna da shi ba in ba haka ba dole ne sai aika aika ta rika sai a yin abubuwa wanda ba su dace da shari'a iskaliyar da ma nan malamai suka ci shi irin waɗannan abubuwa yadda mutane suka yi sakaci ba su kula sosai ba aka ta samun irin wannan kaɗaituwa tsakanin wasu maza da wasu mata waɗanda ba muharraman su ne ba don saboda kallon wani dalili wani shari'a ba ta yarda da shi ba bayan abin da zai iya faruwa na mummunan aika-aikan alfasha ko an gane ko ba a gane ba wani abu da ke cikinsa mai haɗari kuma shi ne <clears throat> mai yiwa idan alfashar ta abu sai zama cewa ta abu ne tsakanin shi mutumin da mace wacce take matar aure shi matar aure shi kuma sai a zo a yi shi a lokacin da ya sadu da ita din wannan saduwar sai ciki ya shiga kuma ita matar mace mata aure shi to shikaliyar da annan shi ne ita ta ciki a haka ta haihu yanzu a zahirin dan shi miji daliba a namiji daliba don haka sai kaga cewa a hukumce zai gadonsa zai zama muharramin ji ƴaƴansa da abubuwa zai ta haƙoƙi da wannan duk ta ta'allaka ga wannan yau wanda kuma a haƙiƙanin al'amari ne a kan shi to kaga wanda matsala ce mai girman gaske Allah ke to haka mata suke don haka akwai bukatar kulawa sosai to annabi yusuf alaihi salatu wa salam duk da irin wannan hadararren filan da aka yi da makirshi game da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi Allah ya tseratar da shi daga wannan makirci babban wannan matar To haka ya zama cewa wannan yana bayyana ne a cikin raddul fi'il wato mai da martanin da shi annabi yusuf ya yi bayan ta shirya duk abin da ta shirya ya zama cewa mawqif ko matsayinsa da martaninsa shi ne ya ce ma'azalla shi ne kala ma'azalla bayan ta yi komi da komi ta kawar duk filafinsa ta sallama kanta gare shi ta ce haitala da kariyar ubangiji da tsaronsa da zama martaninsa shi ne ma'azalla shi ina neman sanin Allah ta'ala wanda ma'azalla malamai suka ce ma'az kun gane ko mazzari ne wanda aka masa nasaba da fi'il mahzuf ina fata gani mazzari ne mansubun da fi'il mahzuf aka suka ce takadirin da shi shine qala a'udhu ma'azallah qala a'udhu ma'azalla ina neman tsari tsarin Allah kun gane ko shi ne abin da annabi yusuf alaihi salatu wa salam ya faɗi a matsayin mai da martani ga ita wannan matan cewa yana neman kariya da tsayi na Allah ta'ala daga abin da take kiran shi ya zuwa gare shi da aikata wannan alfasha tare da ita kun gane ko baya ka sai ce inda hu rabbi ahsana maswaya yadda lamari yake ko kuma shi ubangiji na ahsana maswaya ya kyautata makomata ko mazaunina ko masaukina shine maswaya wannan jumla innahu rabbi ahsana maswaya akwai babban malami Abu Sa'ud <clears throat> wanda rubuta wannan babban tafsiri mai suna Irshadul Aqal Salimi ila Madayil Kitab al ارشاد الاقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم al-kitab مجلدات karim littafi ne mai mujalladat masu yawan na abu a cikin sa da yake cewa wannan jumla da wacce ta biyo bayan ta innahu rabbi ahsana innahu la yuflihu zalimun yace wannan mawqif ne da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya dauka matsayi ne da ya ɗauka bayan ya nemi kariyar Allah ta baraka wa ta'ala wanda a cikin wannan matsayin da ya ɗauka da bayanin da ya ga bakin shi sai zama yana ƙoƙarin ya nuna mata dalilai guda biyu dalilai guda biyu daga cikin dalilan da suka hukunta ba zai taɓa yiwa ya ba ta haɗin kai ya aikata wani alfashar ke nema ba ina fata gani Shi ne ke cewa da an bayyana laha ba'd al-adilla allati tamna'uhu min muwafaqatiha fi hadhihi al fasha annabi sai yana nuna mata wasu dalilai ne kamar guda biyu wanda suke hana shi ya ba ta haɗin kai ya zuwa ga aikata wannan mummunan alfasha ya ce haifu ƙala yayin da annabi su ya ce inda a sanar na wata kamar shi ne dalili na da Su sai ke fassara wannan innahu rabbi ahsana maswaya a matsayin dalili da farko Ya yace innahu din da aka ce wakilin suna a cikinsa hu, ya ce in ma zamiru sha'ni aw huwa zamiru raji'un ila Allah ta'ala ce ko dai zama zamiru sha'ni daga sai zamiru sha'ani sai zama cewa hu yadda lamari yake hu yadda lamari yake ko kuma zama zamiri ne wakilin suna ne raji'un ila Allah ta'ala wanda yake koma ga Allah madaukin sarki sai wanda aka sai zama innahu rabbi lalle shi Allah ubangiji na ahsana matwaya ya kyautata mazaunina kun gane ko yace ko kuma zama wakilin sura ne wani ila sayyid ay azizul yace ko kuma wakilin sunan na innahu rabbi ya zama wakilin sunan da yake komawa zuwa ga shi mai gidan annabi yusuf shine aziz bin sarmi da matan kenan da wannan ma'ana sai zama innahu rabbi wato shi mai gidana mijinki azizu misra ah masu masuwaya ya kyautata mazauni ba kun gane ko to don haka idan wannan wakilin sunan ya zama cewa yana kuma ni zuwa ga Allah Abu Sa'ud sai yake cewa wal ma'ana inna Allah rabbi ahsana maslaya wa awani cewa lalle ubangiji ta'ala ya kyautata mazauni na makomata wa awani ya tattaro ni wa anjani min ga yarake gindi Allah ya tsiratar da ni daga cikin duhun rijiya wallahu ta'ala alladhi ahsana ilayya mithla hadha al-insan Allah madaukakin sarki wanda ya mana irin wannan kyautatawa la yamkinu li an a'siyahu bi da hadhihi al-fahisha ba zai gare ne saba bashi ba ta hanyar aikata wannan guna wato duba ke nan, kun hujja ita ce duba da cewa Allah ubangiji da ya yi wata da kyauta to Allah da ne irin wannan kyautata bai yiwa gare ni ya zama hukuncin da zan ba Allah a kyauta wanda yake kenan shine in saba mishi in zo aikata irin wannan mun alfasha wuce haka walakin ashkuruhu amma zan gode ma Allah ne biltizami awamirihi wa ijtinabi nawahi ta hanyar ta hanyar umarninsa da kuma nisantan abin da ya hada wannan shine matsayin da zan dauka saboda Allah ubangiji ya kyautata mu ina fata kun gani to wannan da itibarin zamirin yana komawa ga shi Allah subhanahu wata'ala kenan yace aw huwa zamirun raji'un ila sayyidihi ai al'azim ko kuma zamiri kamar da muka faɗa ya zama cewa yana komawa ne zuwa ga mai gidan shi annabi yusuf shine aziz misra wato mijin matar idan wannan ne wal ma'ana ita sai ma'anar ta zama kamar haka innahu rabbi wa sayyidi al-aziz ahsana matwaya wa akramani ghayat al-ikram wa atana bihi haqq al-inaya wato shi wannan mai gidan nawa sarkin misra ya kyautata mazaunina ya mutunta ni ya kula da ni hakikanin kudawa fa alaihi saboda haka la yumkini ni da halin ba zai gane ne ba ta kowane irin hali an akunahu in ci amana shi an akunahu wa uwaqi ahlahu ba zai gane ne ba ta kowane irin hali bisa ga irin wannan mutunci da kyautatawa da ya mani in ci amana shi in zo in ma iyalanta. zulman wa kharqan lil muru'ati saboda tsabar zalunci da kuma kitan hukunci ba zai gare ni kun gane ko yanzu wannan shine dalili na farko yake kokarin ya gamsar da ita da cewa abinda suke nema ba zai taɓa yiwa ba sai dalili na biyu shine a cikin fadan Allah ta'ala innahu la yuflihu zalimun wato yadda lamari yake la yuflihu zalimun azalimai ba za su ci nasara ba la yuflihu zalimun ba za su ci nasara ba ina fata kun gani a nan wurin Abu Sa'ud yake cewa to wannan kamar shine dalili da biyu wal ma'ana ka anna Yusuf alaihi salatu wa salam yaqulu laha fi hadha dalil kama annabi Yusuf yana ga mata cikin wannan dalili cewa in fa'altu hadhihi al-fahisha idan na aikata wannan alfasha da kike neman in aikata wal khiyana kuma ni aikata wannan ha'inci ga shi wannan mai gidan nawa kamar da ke cika nema ba da hada takarimi min Allah ta'ala bayan wannan mutuntawa da Allah ta'ala yi mani thumma min sayyidi al-aziz sannan kuma da irin mutuntawa da shi mai gidan ya yi mani shi ne azizu misra in ni aikata wannan fa ana zalimun ni azzalimi wal ƙa'ida, to da ko a qaida anna az da la yuflihun Azalimai ba sa rabata don haka idan na sake ni wannan abu bayan Allah ya mutunta ni ya ba ni kariya ya kula da ni shi ma mai ginin ya kula da ni in ni fada cikin irin wannan alfasha na ci amanan wannan bawa Allah a cikin matsalar iyalanka to babu shakka ni azzalimi kuma abin da ke ka'ida innahu la yuflihu zalimu Azalimai ba sa cin nasa ba su rabbanta shi ne shine abin da babban malami Abu Saudi ya faɗa wannan shafi na shi yana da haske kwarai da gaskiya yana da wajen hasifan gaske Allah ya samu zarci to abin lura a nan wurin a cikin wannan kisa kazalika malamai suka ce shi mutum a matsayin shi na musulmi kullum ya kamata shi lura cewa idan Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa wata ni'ima to bai kamata yi amfani da wannan ni'imar ya saba ma Allah ta'ala ba amma abin da wajibinsa ne gode ma ni'imar Allah wace ce masa ta hanyar lizimtan abinda Allah ya umarce shi da shi da kuma lizimtan abubuwan da Allah ta'ala ya hane shi gare su kamar yadda annabi yiso Allah ya masa nemomi bai mace da nemomin da Allah ya masa ba abin da abinda Azizu Misra ya masa na kula da shi da yin wasiya cewa a kula da abubuwan sa azin ni'ima ne daga Allah tunda shi Azizu Misra ba da rami ta sani yace amma annabi su wannan ba amma Allah ne ya tsara wannan abin ya zama haka wannan dukkan ni'ima ce ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam to lokacin da mutum samu irin wannan ni'ima bai kamata ya ce amfani da ni'ima wajen samun Allah ta'ala ba ina fatan gani haka kuma wannan yana gwada cewa dukkan musulmin da ya aikata maka alkhairi ya maka abin da ya dace ya mutunta ka to karkar sake ya zama martanin ka kowa ko ko ko sakayyar da za ka yi masa shine cin amanar shi karka take ga wannan yin haka zalunci kun gane ko shi yasa rufe da cewa hula yi fi yuflihu zalimun mutum ya baka amana ya mutunta ka ya maka ne a dukiya ko a gidansa ko a dukkan dai wani abin da ake ba mutum amana da mutuntawa ka zama cewa kai mu'amalar da za ka masa shi ne, ka yaudare shi ka ci amanarsa ka ci mutuncinsa wannan bai dace ba amma abin da ke wajibi shine wani maka alkhairi ka mashi ta da alkhairi ka kiyaye mashi haƙoƙinsa wannan shi ne daidai ina fatan gani jama'in zai mai tsafi ne rahimahullah shi ma a tafsirinsa mahatin tawil kenan ya ce yana daga cikin abin da ake fa'idantuwa da su a cikin wannan nasi a wannan gaba ta wannan kisa ta annabi su alaihi salatu wasalam ya faɗi wasu abubuwa bari mu guda uku da suke da muhimmanci a cikinsu. Ya ce na farko shi ne idza urida ala al-insan al ji yajibu an yastaiza billahi ta'ala shi duk lokacin da aka bijiro ma mutum da samun Allah to aka samu wasu shedanu sai kokarin tallata masa yin sabon Allah da kawata mishi shi to abin da ke wajibi akan sai ne tsarin Allah ta'ala Ya ce ma'azallah ko a'udhu billahi minash da rajim ko abin da ya kamata wannan kamar da annabi su alaihi salatu salamu haka yi mutum yana iya zama yana da wasu abokanai ko su wanda zai hulɗa ta haɗa shi da su wani lokaci sai su nemi su bashi wata mummunan shawara na cewa su je su yi kaza ko ga wata dama ta samu aikata ko irin wannan ne maka mace abin da ya faru da annabi su alaihi salatu salamu ya faru da ku? namiji ne shi ko mace ce to abin da ya zama wajibi a kanta mataki na farko da ya tsayi da kariya daga Allah ta'ala yace abu na biyu shine yace annahu yajuzu yajuzu tarkul qabih li'annahu wa yajuzu tarkul qabih li'annahu qabihun wa annahu ma'siyah yace daidai ne halal ne mutum ya bar abin da yake mummunan abu ne saboda la'akari da cewa abin mummuna ne kuma saboda la'akari da cewa abin sabon Allah ne kun gane ko wato ka kalli wani abu a matsayin abin da ba shi da kyau haramun ne sabon Allah ne Allah ya hana shi sai ka nisance shi ka guje mashi saboda haramcinsa da mujin ce wannan daidai ne wa ma'a zalika aidan sai sai eh, tare da haka yajuzu tarkuhu ma'a zalika li ri'ayati haqqil ghairi yace kuma tare da haka ya halatta ka bar wannan abin ka nisance shi lirin ayati haƙƙin gairi saboda la'akari da haƙƙin wani da ke cikin wannan abin in ka yi shi in ka kalli wani abu sabon Allah ne yana da muni muka ce ka bar shi saboda muni saboda sabon Allah wanda kama daidai ne shari'a ce to tare da haka kuma in ka kalli wannan sabon Allah za ka bar shi sai ka lura cikin shi kuma akwai haƙƙin wani mutum bi ma'ana in ka fada cikinsa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin wani mutum kuma so ya halatta ka guje shi saboda zaman shi sabo kuma ka guje shi saboda kula da haƙi wa mai haƙƙi a cikin yanzu kun ga afta mai ta wannan mata fahisha ce abu ne wanda Allah ta ya hana shi a lokaci guda kuma afta mata shiga haƙin wa mijinta ne ko gani ba to a irin wannan yanayi shi ne ke cewa daga cikin abin da ake fa'idanta akwai halaccin haka yanzu annabi yusuf ya guje wannan abun saboda ba shi da kyau Allah bai da shi ba a lokaci guda kuma daga cikin dalilan da ya basuwa shine innahu rabbi ahsana maswaya wanda rabbi din muka ce yana iya komawa ga shi mai gidan kinan mai gidan ya kyauta samari ke ma shi. idan na afka cikin wannan alfasha na ci mutuncin shi Zalika na ci amanar shi za ka amini sai guje ma abin kenan saboda Allah bai yarda abin ba sannan cikin afkawa cikin sa akwai cin haƙƙin wani shine mijinta to yace haka din ya halaka kun gane ko yace da abin da ya kama da wannan yace fala yuqalu liman fa'ala zalika innahu la yusabu ki wanda ya aikata abu irin wannan don abin sa'o ne don kuma ya lura cewa akwai haƙƙin wani ciki ba a cewa ba a wato bai samu lada ba ba a baki lada don haka a ce to ai ya bar abin ba don Allah kake ko ko gani ba ce ba a cewa haka daidai ne yace madama qalbuhu wato madama anna kalbahu, murtabitun bi muraqabatillahi ta'ala yace madama dai shi wannan mutum bai bar wannan abin saboda kallon sabon Allah ne kazalika saboda akwai hakkin wani shi madama zuciyar shi tana alakance da dakon ubangiji ta'ala cewa wannan abun a sasa ya shi ne don Allah shi to wannan babu laifi cikin sannan kuma za a bashi lada ba a cewa ya bar abin saboda wani ba don Allah kun gane ko ke ba da misalin cewa misalin wannan kamar kamar misali mutumin da zaka ta waje ba a kudin zaka ta dukiya ta waje ba a kudin sai cire zakkan kuma ya bashi ka a bayyane ko gani ba ya zama lokacin da ya haka a sasan ya ce zakan saboda Allah amma sai ya bashe ta a bayyane saboda da aka yi koki kamar haka saboda yana ganin in ya bashe ta ga waɗanda suka dace haƙƙinsu ne ba su ne kuma ya tallafa su kuma gani ba sannan kuma in yi haka yanzu ya ce ta tuhumar ‘yan uwan musulmi ba za a tumshe shi cewa ba bai ba da ni bai faɗi to zai shirza kan da wannan manufar don ya ga cewa ya wadata bayan Allah ko gani ba ko ya ga cewa ya bashe ta a bayyane ya faɗi zakka ce domin mutane kada su tuhumce shi da cewa ba ya ce zakka wannan baya ba ta mai shi ladansa da ta kun gani ba ba ya bata masa ladansa ba a cikin zakkan bai ta don Allah ba don haka mai lada a ce tun da ya ba su ne don mutane su ci abinci ade da lada ko ya ba su ne don kada mutane su ce bai da zakka ko ku gane ba wannan shi ne falsafa wannan magana ta shi jamalu jamaluddin eh, jamalu eh, qasimi jamalu al falsafa wannan magana ta shi shine cewa idan wannan abubuwan ka tsawara su duk abubuwa ne waɗanda suke abubuwa ne guda biyu ko wace manufa kun gani tana da alhaka da umarni ubangiji ta ala yanzu lokacin da mutum ya kauce ma abkawa cikin alfasha da makar wani yayi haka ya kauce dan Allah ya hada ya kauce kuma don kallon haƙƙin wani ne matar wani ce ita yanzu ita alfashar kanta duk siffar sai da take Allah ya hada ta sana lokaci guda kuma Allah ne hada ka taba haƙƙin wa haƙƙin wani ko gani ba kai da kake da kuɗi ka ce zakka Allah ne yake ka ce zakka ko gani ba da kan ba da ita ga mabukata Allah ne yake ka taimaki mawa mabukata kaga ne da asali ga shari'a da kan ba da ita da zimmar cewa baka son mutane su tumce ka da sha baka yin zakka ai shari'a ce ta umarni cewa duk abin da ya zama mawuƙin ma ne ka kauce masa duk abin da zai zama zai sa a tumce ka da wani abu mummuna to a shirya ta umurce ka cewa ka guje masa ina fata mai saboda wanda ba daga cikin abin da ke ɓata lajen mutum na uku in kuna tare da ina faɗin fawa'i da shi da zirin kasu yake cewa ga amfana da su cikin wannan kissa a wannan gaba yace na uku da sayyida yusamma rabba da sayyida yusamma rabba wanda an mai gidanka ya ce in ka ce mashi rabbu ba laifi ne ba kuskure ne duk da cewa rabbu za ka ga sura ne nawa Allah ta'ala ce amma wanda an mai gidanka in ka ce rabu rabbu ce ba kuskure ne ga shi a innahu rabbi ahsana Kuma muka ce daga cikin fasarorin ne wato rabbi yana jin mai gidana shi wato azizu misr ina fatan gani wannan ba kuskure ne ba sannan annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya karrada ce ma mai gida rabbu a a lokacin da ke fassara mafarkin su fatayani ko fatayani ko sai ke ce amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fa yusalabu fa ta'kul as-sayru min fawqihi min ra'si kai qul al-amru alladhi fihi a ashahid amma a ahadukum fa yasqi rabbahu khamra shi da shi ya faɗi haka sai ɗaya daga cikin ku fassarar mafarkin nasa shi ne zai ci gaba da shayar da rabbahu khamra mai gidansa zai ci gaba da shayar da gidansa biya a yace rabbahu ce to wannan tasmiya ba ta da laifi a shari'a kun gani ba ta da laifi a shari'a Ah, ma dama tana nufin mai gida ne kawai kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam saboda haka ah, da daga cikin abin da ya kamata a ishara zuwa gare shi a nan wurin musamman ga wannan gaba shine cewa akwai abubuwan da suke faruwa mu gare mu yanzu a cikin kotuna ko a bangaren kotu sai ka ji lauya ya dubi wani wanda a sama da shi ya ce my lord ko ba su haka nan lord ko ina ji shine wa ubangiji wa shine gaske? haka yake amma lauya lokacin da ke my lord ba yana nufin Allah ba yana nufin mai gida na sa shine ilahin nasu babu wani lauya musulmi jama'a da zai ce ma alƙali mai lord ya ce na zai alƙali ka zama Allah ba na ji akwai wani musulmi zai ko ya kai san ko ko ya kai san ko ya kai san muka ci ya ce my lord bai nufin Allah in dai musulmi ne in dai musulmi ne to duka nan dai shi a wata matsala amma dai wani ina magana akan wannan istilahi na suna my lord amma shi in hina su sauye da kansu su duka ko alƙali ko wani mai gidansu ko wani wata matsalar shi da ba ka halaka sai su kiyaye su lauye. abin nufi ba dama wannan istilahin nasu ba yana nufin shi wannan mai gidan nasu yana da rububiyya irin ta Allah ba amma dai kawai wato mustalah ne da ake amfani da shi ne takrim wa ta'zim saboda karramawa da girmama mutum to wannan malamai suka ce ba shi da komai iya zama wannan shine manuwa shi ma dama cikin shi babu nuna cewa shi wanda aka ce ma my lord ko rabbi ana nuna yana da rububiyya irin ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka babu buƙatar a ce wani mai zafin kai wani mai gulumi da ce dukkan lauyuka gare saboda suna cewa mai lauyi ko gani wannan ba bai halatta a kafir da lauya saboda waya wani wannan kalma muka ce ma dama abinda ke yake nufi wannan terminology ne kawai dasu ba wai yana nufin wannan mutum da cewa lauyi din yana nufi yana da rububiya irin ta Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan ne wallahu ta'ala a'lam to sai ce wala kada hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ce wala kada hammat bihi hakika ita wannan matar ta azizu misra Wace ta shirya ma annabi su irin wannan makirci da wannan filan don biyan bukatar ta hammat bihi ta yi niyya a yanke da shi cewa ya biya mata bukatar ta kazalika ta sallama kanta gare shi kun ko wa hamma biha shi ma yayi hammu da ita laula an ra'a burhana rabbi ba don da ya gauta hujja daga wurin ubangiji ba wannan jumla tana daga cikin jumlolin da suke da iskali kwarai daga cikin aure malaman tafsiri don haka zaka samu cewa malamai sun yi maganganu kwarai da gaske game da ita waɗansu maganganun da takalluf a ciki wasu maganganun da da faɗin wasu hujjoji waɗanda ba su da kwari wasu maganganun ma da za ka ji an roto a wasu littafai da suke da kwashe-kwashen isra'iliyat sai ka je wasu maganganu da ba ka jin daɗin su sai ce su akwai dangana wasu maganganu da wasu zace da annabin Allah abin nufi wala kada hammad bihi wa hammad biha malamai sun yi labari da surutu mai tsawo wajen fassara shi kun gane ko amma kulasar abin da ke ba a ciki shine kamar abin da malamai suka faɗi cewa da farko da aka ce hammat bihi wa hamma biha hammat wanda fi limazi ne mushtaqun min alhammu ko alhamdi ko alhammu ba shine mazari ba to alhammu duka ce hakika ne ma'anar sa shine alqasd wal irada amamtu bi kaza ay qasadtuhu wa aratuhu idan ka yi nufin yin abu ko ka dushi wani abu shine alhamdu wani shine asalin ma'anarsa amma sai suka ce ta tabbar na nasoshin shari'a da abubuwan da suke waka suna gwada cewa alham muhammadi alham muhammadi irin wannan nufi iri biyu kun gane ko hammun sabitin ya kunu ma'ahu azmun wa rida wato akwai nufi tabbatacce wanda cikinsa zai kasance mutum ya yi niyya a yanke kuma ya amince da abu akwai wannan hamu sai ka kiya wannan mutum ya yi niyyar yin abu a yanke kuma ya amince da zai yi wannan kun gane ko sannan wa hammun akar akwai wani hamu na daban shine na jin kenan shi wannan hammu hammun bi ma'ana khatiru qalbin wa hadithu nafsin khatiru qalbin wa hadithu nafsin wato abin da ke tsarsuwa a zuciyar mutum wa hadithu nafsin da abin da ran mutum take labarta mushi ku kiyaye da kyau akwai hammu muka ce irin wanda ka riga ta yanke hukunci ta niyya kawai afka zakai yanke kawai ka tabbata sannan akwai hammu da ma'anar cewa abu ya ɗarsu a ranka ka ta labarta maka kaza amma ba kai bai cewa za ka yi ko ba ma za ka yi ba kuma gani ba amma dai ya ɗarsu a ranka ka ta yi magana a kan shi kun gani ko shi ne wannan hannu da muka wani na ƙarshe khataru qalbin wa hadithu nafsin malamai suka ce shi ne irin wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shara zuwa gare shi cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam bukari ya roto shi cewa inna Allah ta wa zale ummati ma haddasa ha ya ce lalle Allah ta baraka wa ta'ala ya yafe ya yafa wa ma haddasa bihi ha duk abinda al'ummar ransu ya ba su ta, bi ma'ana abinda ranka ya baka ta, a cikin zuciyanka baka kaga yanke hukunci ba to Allah ya fi maka wannan Ya ma malam ta kallon bihi in dai al'umma ba su magana da wani abin da ya shiga ransu ba ko ransu ba su labarin sa aw amal bihi ko ba su aiki da shi kaga wannan shine khatiru qalbin wa hadithu nafs zaka same shi kai ranka game da matsaloli da sai ka ji abu kaza ya tsarsu a ranka zuciya ka tana baka labarin kaza wani shi ma ana kiran shi hamu kun gane ko saboda kenan akwai hammu na mutum ya yanke hukunci a yanke ya yarda cewa zai yi kaza akwai hammu da ma'anar ranka ya labarta maka kaza abu kaza ya ɗarsu ga zuciyanka kun gane wannan so da wannan sai suka ce walaqad hammat bihi hakika ta yi hammu da shi ko ta himmatu ko ta yi nufin aikata alfashar da shi ai qasadat wa azamat azman shine kawai ta nufi annabi yusuf da wannan alfasha azman jaziman nufi a yanke da aka shi ya sa kakkin tsakomi ta ce haitalan to ne hammati amma wa hamma biha ta bangare annabi yusuf ke cewa wa hamma biha shi ma yi hammu da ita me ma da wannan suka ce ay khatara zalika ala kalbi wa haddasa nafsuhu zalika wato tun da ai mace ce kuma shi namiji ta yi kawa ta yi kaza kuma ta ce mishi ga abin da take ta kulle ko ina to irin wannan yanayin zaman shi namiji sai zama cewa wa hamma biha yana nuna ai kafara zalika ala qalbi wannan dole da wajibi haka su aransa kuma kowane ne ba haka ne mace gata kyakkyawa ta yi kaza ta yi kaza ka samu kanka kai da ita kaɗai ta sarraha maka cewa tana buƙatar ka sadu ta dole labarin ya shiga cikin ne shine wahamma biha ay khatar zalika ala qalbi wa haddathat nafsuhu bidhalika kuma dole rashin zama ta kai magana wannan to shi ne shine wahamma biha kun gani ko khatara zalika ala qalbihi wa haddathat nafsuhu bidhalika bi muqtawal jibilliyyah wa tabi'at al-bashariyya bi sifatihi rajulan wannan haka yake a ɗabi'ance ɗabi'a ɗan adam kuma ta sifan shi su mutum da bayi a wani lokaci dole zai zama cewa wannan zai zama su a ransa sannan zuciya shi za ta labata masa wannan to shi ne iya hamun da ya faru ga annabi su alaihi salatu wa salam shi ne ma'anar wahamma biha amma bayan nufin wahamma biha ya ya yi niyyar afka mata Allah kiyaye kamar da wasu marasa mutunci a Isra'ila suke cewa ya tuɓe kaza ya ci da kaza duk wannan ba shi ne ba kun gane ko saboda ka suka ce fahammuhu biha bi ma'ana khatirul khatirul qalbi wa hadith nafs saboda ka himmantun da annabi Yusuf game da ita aka ce wa hammaliha yana nufin abin da ya kasu a zuciyarsa ya zama cewa ransa ya labarta masa wannan sai suka bada misali lokaci bari in shi suka ce misalin Hamu Yusuf alaihi salatu wasallam ga wannan matar idan Hamu sa'in ne alladhi wajada nafsahu fi jawin harim mai azumi ne ya samu kanshi cikin yanayi mai zafi da rana sai aka kawo ruwan sanyi masha Allah gaban shi wannan babu shakka sai ya khuru ala qalbihi wa tuhaddithu nafsuhu da an yi shirba hadal ma wannan ko shakka babu ko ganin wannan ba ko kai ne zuwa kawo sai da lafar ɗin nan ko a ci ma an kada da zai da wata abarba da waye an kawo an kaji ta kaji ka ina ba da ce ta sabo ta to za ka ji yin wannan ranka za ka da bani wannan amma tsoron ka da Allah ta'ala a matsayin ka na mai azumi shi ne hana ka sha shi ne hana ka taɓa wannan drink ko abarba to ɗabi'a haka take duk abin da zuciya ka tana ta'allake da shi bisa ga ɗabi'ar da Allah ya gina ta a kanta, to lokacin da abin aka kawo shi ka, ko da tanawulin abin yin amfani da shi sabon Allah ne to daidai lokacin zuciya ka sai ta baka labari da shi to wannan shine ainihin abin da ya faru da annabi su dangane da wannan matar amma muka ce ba wai ko alama ya niyyar ya aka tauta da fasha da ita ba bal sai muka ce mu ce karkata ga abin da wasu Isra'iliya suke ta ruwaitowa cewa yayi kaza yayi kaza Allah ke wanda ba shi ne gaskiya ina fata gani wannan shi ne wallahu ta'ala a'la don haka kenan dai zai zama ita hannun talaban shi kuma hannun sabi ita hannunta nufi ne da yake hukunci na ƙarshe shi kuma hannun ta gare ta muka ce shi ne wato ɗarsuwan abin a ransa da yadda zuciyarsa take labarta masa wannan abin bisa ga ɗabi'a ta mutum in ya ga abin da yake sha'awa wannan haka rayuwar take ina fatan gani wannan shine wallahu ta'ala a'ala wannan shine khulasar abin da zaka faɗa a wannan maka tsayi ya zama cewa baka baka wani dogon takalluf ba sannan baka fada cikin abubuwan da nake cewa suna fitar da kuskure da mugun rashin ladabi ga annabi daga cikin annabawan Allah irin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wannan shine wallahu alim idan muka dawo sai mu duba lawla an ra'a burhana rabbi shi ma wata matsala ce da malamai suka ambata a wannan wurin da fatan da abinda muka yi daga sawaba Allah amfani da shi ba ladarsa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana ya gafarta mana ya shafi shi cikin zakatan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu